Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin ma a Alfa Radio sai kuma ta intanet a voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad tare da ni Safinatu Sada dangi. Yau talata 14 ga watan Nuwamba shekarar 2017 kamar kowace ranar talata muna magana ne akan ilimi. A yau za mu tattauna ne akan rawar da gwamnatin tarayya take takawa wajen ingancin makarantu. san idan aka ce maka wato tsari kowanne da irin ayyukan da aka bashi ita gwamnatin tarayya tana da nata gwamnatin jihohi tana da sannan haka gwamnatin kananan hukumomi to ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi suna ganin gwamnatin tarayya suna iya kokarin ta sannan muna da karashen tattaunawar mu ta makon jiya da wakilinmu nasiru el hikaya yayi da wasu masu ruwa da tsaki akan ilimi wannan gurɓacewa ba education ba ne kawai kusan komai da komai ne a ƙasar nan saboda haka mu tashi mai tunanin mai ke damun mu mai tunanin shugabannin mu lalle suna da yake a gaban su sai an samu nuna mutanen ƙasar nan cewa shi shugaba ne ya zo ya gyara na musamman kafin a samu komai tafi daidai ba education ne kawai ba ni din nan da ka gani ni ma zan iya cewa victim ne a makarantar da ke anguwa ta wata kanjabi da ke funtuwa akwai wata kungiya da muka mai suna jeda muka yi ta kokari wajen tare haƙƙi na wannan makaranta na filayen wata makaranta firamare ɗinmu amma wallahi ina tabbatar maka man nasiru daga ƙarshe da aka kai mu aka samu a gadirin ɗin 'yan sanda. za kuma mu ji hirar da wakilinmu Nasiru El Hikaya ya yi da Malam Imam Inuwa Muhammad, daraktan tallafin karatu na ma'aikatar ilimi na Najeriya. Facebook da Twitter abin nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku shin ingancin karatun yara yana rataye ne a wuyan malamai ko kuwa gwamnatin da ke daukar malaman aiki. Ga yadda kuka an sa mana. Shehu Adamu Rijau ya ce, Eto, eh za mu iya cewa duka biyu watan gwamnati da kuma malaman kenan ita dai gwamnati hakinta ne ta ɗauki malaman da suka dace su kuma malamai hakinsu ne su koyar da yara daidai yadda ya dace saboda haka kowa na da rawar takawa a nan amma dai gwamnatin ita ce farko sai malamai su biyo baya sai umar adamu katagum ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe a fahimta ta ingancin karatun yara yara ta ne ga malamansu Idan malami ya zama mai kwazo to ana sa ran zai iya bada da gudunmuwa mai kyau ta bangaren karatun yara, amma hakan ba zai faru ba har sai gwamnati ta tashi tsaye wajen biyan malaman albashinsu. Domin na fahimci galibi taɓarɓarewar ilimin yara a nahiyar mu ta Afirka yana da alaka da sakacin gwamnatocin ƙasashen. Don haka muddin ana so a kawo sauyi ta wannan fanni to sai an daka jaki kuma an sai an daki jaki kuma an daki taiki. Shi ko Hassan Salihu Garba ya ce tabbas ne idan ana maganar inganta ilimi to wannan haki ne da ya rataya a kan gwamnati tare da duk wani tsare-tsare na matakin ilimi don samar wa yara ilimi mai kyau. Sai Isa Uba Faraga ya ce, ai wannan abu ai wannan babu bukatar tambaya domin idan hukumomi sun ɗauki malamai masu nagarta to ko shakka babu karatun yara zai inganta. Shi ko Musa Usman Balarafa Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce Assalam yau da gobe. Ai idan ma malamai na da laifi sun laifin gwamnati ce domin babu wata barna da za ta kunno kai a cikin harkar ilimi ba da babu hannun gwamnati a ciki. Allah shi dai kyauta. Amin. Sai lawali Manchester ba ya ce yau da gobe hakika ingancin karatun yara yara ta yi ne a wuri biyu. Na ɗaya shine gwamnati ta ba da kayan aiki da za a koya ma yaran karatu mai inganci. kuma malamai masu ilimi da kishi a biya su haƙoƙinsu yadda ya kamata na biyu kuma shi kuma na biyu shi kuma malamin ya tsaya tsakani da Allah ya karantar da yara ya kuma riƙe amana Allah ya sa mu dace amin shi ko Adamu Musa Shehu Girgir ya ce salam yau da gobe a gaskiya ilimin yara yana kan dukkaninsu da malamai da gwamnati kowa yana da rawar da zai taka wajen wajen bunƙasa ilimin yara to amma matsalar ɗaya ce sai ka ga malami a makaranta amma ƙoƙari yake kawai ya sa hannu ya tafi neman kayan abinci gidansa ko yaransa ma bai kula da su ba balantana ɗan wani sai dai mu ce allah ya kyauta kawai sai sama'ila fata sankalawa ya ce yau da gobe hakikanin gaskiya wannan maudu'i da kuka ɗauko yana da muhimmanci to hakikanin gaskiya ni a gani na karatun yara ya dogara ne a gurin gwamnati da ke ɗaukan malamai aiki domin muddin gwamnati tana biyan malamai haƙoƙinsu dole ne ilimi ya bunƙasa. shi ko Muhammad Ahmad Usman tungen makeri Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce mm. to ko shakka babu ba a raba ɗaya biyu ingancin karatun yara yana rataye ne ga gwamnatin tarayya kashi 80 cikin ɗari a yayin da iyaye ke da kashi ashirin cikin ɗari da fatan dai ɓangarorin biyu za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance lamarin. sai real yunusa ya ce salam yau da gobe to alal hakika dukkan biyun suna da muhimmanci gwamnatoci da malumma sakamakon ita gwamnati sai fa ta ba wa malamai haƙƙinsu sannan malamai su inganta karatun yaran ɗalibai rashin biyan malamai haƙƙinsu ba ƙaramin tseko yake kawowa ba ga yara Allah ka bawa kowa ikon sauƙi haƙƙin da ya rataya a kansa. Sako na gaba ya fito daga Babaji Suleiman na fada ya ce ingancin ilimi ya rataye ne a wuyan gwamnati tunda su ne su ne suka yi wa al'ummar ƙasa alƙawarin inganta ilimi idan suka ci zaɓe kuma suke da alhakin ɗaukan malaman aiki don idan ilimi ya inganta gwamnati ne idan kuma ya ruguje nan ma laifin gwamnati ne. Sai baba ya gamba da magaram Nijar ya ce tab dukkan biyan suna da haƙƙi. Sai dai magana gaskiya haƙƙin gwamnati ya fi yawa domin kuwa da malaman da yaran duk suna ƙarƙashin ta ne. To shi kuma Bello Suleiman ya ce malamai su ba ɗalibai eh, malamai su ba ɗalibai ilimi ingantacciya kuma gwamnati ta biya malaman albashi mai tsoka da kuma sauran hakkokinsu shine kawai za a samu ilimi mai inganci. To idan muka koma shafinmu na Twitter kuma a tilawal gangara ya ce duka bangarorin biyu kowanne na da gudunmuwar da yake bayarwa. Gwamnati ita ke bada babbar gudunmuwa don ita ke ɗaukan malamai waɗanda suka cancanta, ita ke samar da kayan aiki su kuma malamai su koyar yadda ya kamata tare da yin amfani da hikimominsu na musamman. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawar da muka fara makon jiya tare da wakilinmu Nasiru El Hikaya. wannan ya sa dole mu koma mu waiwayi wani kokari da wani gwamna ya yi a arewa ta tsakiya wanda ya nemi kwato ma wata makaranta filin ta wanda aka san mallakin makaranta ne na dada can wanda manyan mutane a halin yanzu saboda rashin tausayi da rashin tunani suka mallaki wurin ya zama nasu na gado da 'ya'yansu to kaga a rashin tausayin manya da kuma rashin tausayawa education yakan kai a biris da maganan da ya shafi education a da yara za su fito akwai abin da ake cewa pe wasan motsa jiki akan tanaji filin kwallo da kuma filin tsalle-tsalle na musamman da kuma gadin wurin da ake koyan koyan aikin rani da kuma na damuna da sauransu to da zaran an dan bada filin makaranta gab da gab idan wani babba ya shige yana shigewa da kullum ga alaman wani fili wannan filin fa a ce na makaranta ne kaza kaza zai je hada baki da hukuma a bashi wannan filin kaga ba tausayi ba tunani ga imani da kuma sauransu haka wannan wani abu ne wanda yake na gurbacewar lokaci kuma ina son ku dauki wannan magana na matsalan education a Najeriya ba fa education ne kawai ba duk wani professional field da ka sani duk wani sana'a da ka sani ya gurbace ce misali ka ji akwai ainihin rushe-rushe da ake na ginin me ya kawo wannan rashin injiniyan na kwarai me ya kawo rashin injiniyan na kwarai rashin tausayi da imani ka tafi asibiti da zaran an yi fiɗa da sauransu feshin goma suka tafi a da za ga takwas sun dawo gida yanzu da goma sun tafi da ke za ga biyu sun dawo me ya kawo wannan ba ƙwararren likitoci a gani ruwan famfo in ka bude ka ji alami yau ko na abu ne mai kawai nan ba engineers wanda yake suke bin ka'ida a tace wannan da wannan wannan gurbacewa ba education bane kawai kusan komai da komai ne a kasar nan saboda haka mu tashi mai tunanin me ke damun mu mai tunanin shugabannin mu lalle suna da yake a gaban su sai an samu nuna mutanen kasar nan cewa shi shugaba ne ya zo ya gyara na musamman kafin a samu komai tafi daidai ba education ne kawai ba usman anan akwai wani shugaban ma'aikata arewa maso gabas shugaban irin kungiyar labor din nan nlc kenan hmm. ya taɓa jagorantar wata zanga-zanga ah, ah, da ya za jagoranta kan lalle wata makaranta da wasu masu ido da kalli suka mamaye filinta suka yi gine-gine ya ce dole ne sai an rushe ginin kowa kwato wannan ah, kai kana ga me kake gani gwamnatoci su dage ko mutane su dage a rusa duk wasu gine-gine da ake a cikin makarantu ko kuma dai a haƙura dai yadda Allah ya kawo mu kenan zamani yanzu sai yadda hali yake ito eh ai kusan ba wai shugaban nlc ba ni dinnan da ka gani ni ma zan iya cewa victim ne a makarantar da ke anguwata wata kan jabiru da ke funtuwa akwai wata kungiya da muka mai suna jeda muka yi ta kokari wajen tare haƙƙi na wannan makaranta na filayen wata makaranta firamare ɗinmu amma wallahi ina tabbatar maka man nasiru daga karshe da aka kai mu aka samu a gadirin din yan sanda wai dan me za a zo a sai da wuri mu mu yan da wata kan jabiru da eh, education development eh, association su ce ba su yadda ba aka haɗa baki da masu ruwa da tsaki to kaga irin wannan dai jefa sai da aka jefa mu bayan kanta muka kwana dalili kawai wai don mun zo za mu yaƙi almundahana da aka shirya na kokarin turmushe filin firamare to ina tabbatar maka yanzu halin da ake ciki duka filin firamaren an cinye shi ya zama ma gidaje dole muka yi haƙuri muka aja waya to kaga inda mutane za su tashi su tsare haƙƙin filayen makarantun firamare wallahi ni ina goyon bayan su ɗari bisa ɗari. wannan ma yana nuna wato mutane su rika ɗaukar kayan gwamnati cewa nasu ne hmm. ah, misali kamar yara da da ba su da tunani idan ko an bata musu rai sai su rika kakkare bencinan makaranta suna cewa pta wato iyayensu ne suka saya alhali kannan su malam tanko za su iya zuwa su amfana daga waɗannan kayan kware da gaske eto eh wannan kuma wani <clears throat> jahilci ne da sakirci na irin gwamnatocin ba da suka shige lokacin gwamnati tana komai tana ji da 'yan makaranta komai ana yi musu sai suka sangarce suka shigo ba to yanzu da yake duk wani abu da zaka yi na game da ilimi daga aljihun babanka zai fito ai kaga irin waɗannan abubuwan sun dan fara guwa kaga kawai dan makaranta ya kunshi a jami'a ko gaba da primary school ko secondary kawai sai a shirya za a yi demonstration a tashi ana ta bugun window da abuna to da windoji da kofofi me suka yi muku Eh, me suka yi muku kaga wannan wani alama ne na rashin hankali da kuma jin daɗi kawai da isa don komai kun zama yan gatan gwamnati shafafu da mai komai ana muku a ba yaren ta a ciki mutum ɗan shekara 25 ko 27 yana jami'a ko 30 a ce wannan abu a yaren ta kai dai shagwaba ne na jin daɗi ana muku komai to yanzu da yake da kuɗin babanka za a yi komai ciyarwa shayarwa kwanciya ai kaga an daina irin waɗannan abubuwan so ina so in gane cewa wani lokaci ta ma gwamnati in ai daɗin ya yi wa ga ɗan adam kan shi kuɓe lalace shi ya kawo irin waɗannan abubuwan madalla za mu watakila nan gaba mun samu wata dama ma a fada faɗaɗa hirar nan zuwa yadda ake cin filayen makarantu musamman ma na firamare da aka rena da kuma yadda ɗalibai suka rage wannan al'ada ta kakkare bencuna da ko kuma ma in ce wani lokacin har da tagogin makaranta mm. saboda dai kawai eh, gadarar cewa watakila pta ko su ransu ya ɓaci ba tare da tunan menene zai zo ya biyo ba ba don gwamnati in suka bata ba gyarawa za ba a madadin malam usman huntuwa eh, da kuma tsohon ma'aikacin gwamnati malam tanko iya eh, nake cewa wato ni naku da nan jagoranci shirin kenan nasiru adamu ya ke cewa wasu alaikum wa rahmatullah dai annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga shu. ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin Duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba To madalla mun gode kwarai da muraya Jos Allah ya ji kanshi. To yanzu wakilinmu Malam Nasir El Hikaya ya yi hira da daraktan tallafin karatu na ma'aikatar ilimi a Najeriya ga yadda hirar ta kasance. duk da karatun firamare ba wai kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan najeriya shin me za ka ci kan ilimin firamare nan don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohin nan suna samun kuɗi daga tarayya To alhamdulillah alhaji Nasiru wato kasan idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne you know, da irin ayyukan da aka bashi. Ita gwamnatin tarayya tana da nata, gwamnatin jihohi tana da nasu sannan haka gwamnatin ƙananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda ita ke babbar yaya. Kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewar ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi da mutane da suke ƙasa suna ganin gwamnatin tarayya suna iya ƙoƙarinta to abin da yake faruwa tunda kowace jiha tana da nata ƙarfin da ko kuma tana da nata ikon da a constitution na ƙasar nan ya bata shi ya sa mutane suke ganin kamar cewar gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa tana yi amma idan mutum ya duba makarantun nan da za ka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya duk kusan inda za ka rika duba za ka ga cewar akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantu saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya kokarinta ta tabbatar da cewar mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewar tana so ta kauda a jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki. Wato in an duba wasu makarantun ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu wannan yana sa kusan makarantun firamare fa na gwamnati ba sa yin aiki yadda ya dace. Eh, to adamu kai ka riga ka san wannan ai magana ce guda ɗaya gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi idan ka duba misali zan baka ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohin ma da suka daina biyan albashi kuma idan ka duba kusan kashi saba'in na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka shi yasa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka kuma insha Allah ina kallon Tana kokari wajen wannan amma magana cewar yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan kwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce abubuwan ya yawa idan ka duba muna da makarantun firamare a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kaɗai za ta ba za ta iya wannan abu ba amma duk ya wani ƙoƙari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi yanzu misali zan baka akwai special program da da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi lancin nasa wanda ake kiran shi safi state education you know uh, investment program wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karbo daga world bank domin ta tabbata ban da dukkan hanyoyin da take bi na taimaka ilimi a ƙasar nan za ga cewa tana bin waɗannan hanyoyi domin ta taimaka saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani amma insha Allah ina ganin wannan gwamnati tana iya kokarin ta ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwa an haɗe su a wannan bangare me za ka ce ga ra'ayin da ake yaɗawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin To, so ni kam ni ma nan da nake magana da kai ba da ɗa wata makaranta ba ta gwamnati ba. Kuma ni ita na yi, ita na sani, kuma ita nake aiki kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka. Domin ba wani abu ne, idan har ma'aikatan gwamnati ‘ya'yansu suna na makarantun dole za su zuba ido kuma su tabbata da cewa sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su. saboda haka ni na ganin ba laifi ba ne wannan magana ce mai karfi wanda idan har za a yi ta a mu duk mun yi karatu a local education authority school ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba amma a yanzu muna alfahari da cewar ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana kasa kuma zai ci gaba da amfana kasa saboda haka ni na ganin babu wani laifi wannan magana ce mai karfi a kurunan ba akwai wani gwamna ma gwamna yan rufai ya yi wannan maganar suke shi kansa ma yansa ya dawo da su makarantar ah, jihar Sani. domin yana son sauran mutane su kwaikwayi irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su zata zuba ido sosai tunda sun san akwai yayansu suna gudu ina ganin na ina tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take wato akwai kuma maganan nan ko kuma in ce wasu shekaru da aka soke makarantu masu ba da ilimin malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 dan sai dai na ga akwai ko jihar nasarawa tana da irin wannan makarantar teachers college har yanzu ya kike ganin wannan lamari na tunanin da majiyoyi sun dawo da irin waɗannan makarantu mutum ya kware ya zama malami mai daraja ta biyu ya je ya samu NCE mai daraja ta ɗaya in ya so daga baya ya digiri kafin ya zama kwararren malami. Eto eh to hakan ma magana ce. Amma abin da nake so a gane a nan ita idan ka duba ita wannan gwamnatin da ta zo ai ka gane cewar ilimin ya lalace. Shi yasa da suka tashi suka fito da 10 point agenda nasu guda goma. Wanda ina ina ganin a cikin na uku ko na hudu ya yi magana ne a kan ilimin malamai waɗanda za a samu a taimaka musu ko kuma a dawo da makarantunmu na da domin a tabbatar da cewar an ba malamai training ɗin da ya dace domin su fita da niyyar cewa za su fita su ba da ilimi ne wanda ya dace idan ka duba yanzu abin da yake faruwa shine tun lokacin da aka soke waɗannan makarantun yawanci makarantun nan namu sun zamanto malaman da suke koyarwa za ka ga cewar ba malamai ne wanda dama sun samu kwarewa na koyarwa ba yawancinsu sun nemi ayyuka a gurare sun rasa saboda haka sai suka ɗauki koyarwa zamanto a guri ne abu kamar na ƙarshe wanda idan na rasa abin da zan yi bari na fada iri, to shi ne abin da ya kawo lalacewar wannan malanta a ƙasar to amma yanzu idan ka duba tabbas wannan gwamnatin tana iya kokarin ta zaka ga magana na training da training na teachers in ka duba national teachers institute tana nan tana ta kokari wajen ta training ta training teachers sannan kuma kusan duk college of education namu da muke da su da wasu jamo'i ana ta ba su karfi a yanzu idan ka ce za ka dawo da teacher training college a cikin ƙasar nan a ko kamar yadda suke ratata a da ina ganin cewar ba za a samu a ci a gajiyar abin da ake yi ba saboda me saboda a yanzu idan ka duba ilimin ya riga ya wuce dukkan tunani yadda mutum yake tunani saboda haka dawo da teacher training college a matsayin gurin da za a fara koyar da malami ya je har ya gama ya yi grade 2 ya koma nan cikin ina ganin ba zai samu da gaggawa ba amma kuma gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta bada ah, training da inside training na malamai wanda zai sa su zamanto sun samu karfin da za su iya koyarwa kamar yadda ake sama dukkan kasashen duniya. A ƙarshe a nan gwamnati lalle tana sane da cewa lalle wasu makarantun inda yara suke karatu na firamare wato suna halin kakani kayi ko in ce ma kusan ba ma gine gine ma masu kyau wasu rufin su duya yayi suna da gwamnati na da masani akan wannan kuwa a takaice zan faɗa maka cewa ni ba ma tun da ma nake aiki a ma'aikatar ilimi an shekara talatin da wani abu ina ganin wannan karan ba wani lokaci da gwamnati ta zuba ido a kan cewar a ji a rika binciko mata abubuwan da yake faruwa kamar a yadda yake faruwa a yanzu idan ka duba duk gwamnati tana sani da makarantun da suka lalace da waɗanda suke ma ƙoƙarin su durkushe gaba ɗaya to amma abin da nake so ka gane harkar ilimi harka ce babba ita gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta ba da ilimi to amma idan ka duba tsarin kasan nan halayya da za ka ga cewa gwamnatin jiha tana da nata gwamnatin kananan hukumomi suna da nata saboda haka wasu za ka ga cewa waɗanda suke lalacewa nan duk abubuwa ne wanda yake ya faɗa kan ko gwamnatin jihohi ko kuma gwamnatin kananan hukumomi amma duk da haka bai sa shi shugaban ƙasa da ministan ilimi sun yi ƙasa a gwiwa ba kullum ƙoƙarin da suke shine su nuna wa su waɗanda suke da haƙƙi a wannan jihohin cewar gyara makarantun nan da kuma tabbatar da makarantun nan sun samu abubuwan da ake so ina daga cikin abin da gwamnatin tarayya ta sa a gana. To ina ganin gwamnati kwarai tana cike da cikakken sani na abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan. Kuma insha Allah in ka idan ka duba za ka ga mun fara yara ya fara samuwa. Kuma ina ganin cikin lokaci kankani insha Allahu a yadda aka fara tafiya za mu ci karfin abu. To madalla mun gode kwarai Malam Nasir El Hikaya da fatan Allah zai kawo mana gyara a wannan ilimi wannan harka ta ilimi ta Najeriya. Hafsar yanzu na ga muna da ɗan sauran lokaci dama ba mm. mu ɗan karanto <laughs> Twitter ba eh bari mu ɗan ƙara karanta sakonnin Twitter. ga wani daga at m giyawa ya ce yara ta ne akan malamai ganin yadda su ne suke da kusanci domin ko gwamnati tana saka malamai aiki ne kawai nasu ba kula da karatunsu ba shi kuma bashir uh, uh, sai kuma albashir kabo uh, noun ya ce yana rataye ne akan dukkaninsu gwamnati ta ba da kulawa a kai su kuma malamai su jajirce su tsaya tsayin daka su koyar din. eh sai alhaji forever at alhaji forever ya ce salam yau da gobe ingancin karatun yara da kulawa da su alhakin na kan wuyan malamai tun da gwamnati na cika musu aljihunsu shi kuma <laughs> gaskiya ne ko haka yake cewa to in ji ka kenan alhaji mm. forever mm. sai kuma at muhammad uh, at Muhammad uh, Jafaru ya ce idan gwamnati ta samar da ingantattun kayan aiki da horo akai-akai da kulawa da zuwa da irin koyarwan malamai hmm. ah, to za a sami ingantaccen ilimi. Hmm, da ƙarshe a bajoga ya ce gwamnati ce ya kamata ta inganta sha'anin ilimi ta hanyar kyautata wa malamai da ba su horon sanin aiki akai-akai. To mun gode dai da aka ci gaba da ah, turo mana da sakonni. Eh, to hasa din sha Allahu in Allah ya kai mu mako mai zuwa. da rai da lafiya muna son mu yi magana ne akan takaddamar da ke faruwa kaduna da ake faru da ke faruwa yanzu eh haka ne dan kar a ga cewa mun mun yi shiru ba mu ce komai ba <laughs> haka ne to ai amma gwamnati ta ce ba gudu ba ja da baya akan kudurinta kwarai da gaske kuma kin ga shugaban kasa ma ya goyi bayan kudurin na gwamnatin Kaduna to amma ko Safinatu kungiyar eh, kwadago ta ce shugaban kasa fa bai kyauta ba to. da ya goyi bayan um, shi gwamnatin kaduna eh kuma kisa an yi zanga-zanga to gwamnatin kaduna ta ce za ta ɗauki mataki akan zanga zanga da aka yi ta ce yanzu haka sun samu kuma masu sha'awar mai gurbin wa'annan malaman da suka ce za su ɗauka har dubu sha tara na'am to in Allah da ya kai mu mako mai zuwa za mu ji shin gwamnatin Kaduna na da laifi abin da ta yi <laughs> eh. shin malaman makarantar ne ke da laifi shin eh. ta yaya ya kamata wannan abu a yi shi a samu sulhu na'am duk dai za mu ji daga bakin masana eh a samu dai a yi sulhu yara kasu ta gayyara a ce ba su makaranta ko kuma gashi babu kwanciyar hankali a gari saboda ba zuwa makaranta ko kuma ba malamai a makaranta. Eh, kin ga kamar yadda Um, wannan daraktan yake magana ne cewa lalacewa ilimi gaskiya hmm. tana ilimi ya lalace da lalacewa kuma gwamnatin nan tana kokarin ta gyara hmm. amma dai sati mai zuwa Allah ya kai mu to Allah ya kai mu to duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau sai ni safinatu sada su dangi da ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc sai kuma gobe da izinin allah baro ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe murya